misraro a yanzu yanzu haka muka samu wani cikakken rahoto wanda muka samu labarin cewa sojojin ƙasar Nijar yanzu haka sun tafka gagarumin yaƙi kuma sun yi nasara akan sojojin ƙasar Faransa inda yanzu haka sojojin ƙasar Nijar suka raraka sojojin ƙasar Faransa suka fice daga ƙasar Nijar inda mai sauraro yanzu haka akalla an kashe sojojin kasar faransa fiye da dubu biyu tabbas mai sauraro wannan yaƙi ba ƙaramin yaƙi aka gwabza ba don mai sauraro yanzu haka ka gyara zama domin jin takaitaccen kanin labarin da muke tafa da shi a yanzu haka amma kafin nan muna roƙonka idan ya kasance wannan ne zuwan ka tashan nan mu ta farko mai albarka muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing sannan kuma ka dangwala mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen namu Misuraro janar abdurrahman tiyani yana zargin bola ahmad tinubu da sa hannunsa a kan wannan mummunan farmaki da aka kawo wa ƙasar nijar domin sauraro banda ƙasar Nijar ta samu taimakon manya-manyan ƙasashen turawa kamar ƙasar Koriya da kuma ƙasar Amerika da kuma ƙasar China da kuma ƙasar Rasha Domin mai sauraro idan baka manta ba a kwanakin baya duk sun taimakawa da ƙasan Nijar da manya-manyan makaman yaƙi domin ba da ban waɗannan makamai ba da sai dai ku ji labarin cewa ƙasar Faransa ta kashe sojojin Nijar baki ɗaya to amma mai sauraro a yanzu haka alhamdulillah ƙasar Nijar ta yi nasara mai gyara zama mana domin mu sako maka wani labari da muka samu daga BBC Hausa dangane da wannan hari da aka kai wa ƙasar Nijar domin ku ji da sa hannun waye domin ana zargin Bola Ahmad Tinubu da sa hannunsa amma mai sauraro idan kuka biyo mu za ku ji cewar da sa hannun nasa ko kuma ba sa hannun nasa mai sauraro ga rahoton nan za mu samu ku yanzu ku saurara Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugabannin Armeniyawa da ke kasar Azerbaijan sun ce Armeniya dubu ɗari da ashirin za su fice daga yankin su koma kasar Armeniya domin ba za su iya ci gaba da rayuwa a cikin kasar ta Azerbaijan ba saboda tsoron yi musu kisan kare dangi. Muhammad Salisu Hamisu ya haɗa mana rahoto a kai. Firaministan Armenia ya yi kira ga danginsa Armeniyawan yankin tsaunukan Nagorno-Karabakh da su fice daga yankin, haka kuma ƙasarsa Armenia a shirye take ta yi musu masaukin gata a cikin ƙasarta. Wannan kuma ya biyo bayan rashin nasarar makon da ya gabata ne da 'yan awarin Armenia suka cimmawa a gaban dakarun sojin ƙasar Azerbaijan a rikicin da ya samo asali tun bayan ɓallewar ƙasar tarayyar Soviet. Barin wutar da sojojin Azerbaijan suka yi ya tilasta musu shelanta a tsagaita buɗe wuta nan take. Ita dai ƙasar Azerbaijan ta ɗau alkawarin kare rayuka da 'yancin Armenia wanda ke cikin ƙasarta, amma duk da haka Armeniyawan sun bayyana fargabarsu akan haka. David Babayan, ɗan majalisar ƙaramar hukumar Zambian Shaharmanya, Duk da cewa a hukumance shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar da kawo ƙarshen biyan tallafin man fetur daga ranar talatin ga watan Yulin da ya gabata, amma ko a ƙarshen watan Agustan da ya gabata, gwamnati ta ware sama da naira biliyan 169 a matsayin kuɗin tallafin man fetur. Wasu bayanai sun ce gwamnati ta biya waɗannan kuɗaɗe ne domin tabbatar da cewar farashin litar mai bai zarta naira da 620 ba a ƙasar. Dangane da wannan al'amari, mun zanta da alhaji yakubu aridim kafulka babban mai binciken kuɗi na ƙungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu ta najeriya ifman to alhaji yakubu bayanan da ke fitowa yanzu na nuna cewa gwamnatin najeriya ta biya kuɗin da suka kai naira biliyan 169 a baya a matsayin kuɗin tallafin man fetur ya gaskiyar wannan al'amari yake to gaskiya dai ni ban da labarin wannan domin da akwai wani labarin makamancin wannan da zan samu a yanzu mu halin da muke ciki mu masu gidajen mai na kanmu bayan da aka cire tallafi yawa-yawan mu mun gagara mu samu cikon da za mu saya mai kuma mu na dagoma a tare yake a wajen gwamnati ba ta biya mu ba wanda shi ma biliyoyin naira ne ba wani ba ma ni kaina a yanzu ba zan iya in yi harkan mai din ba saboda shi mayan nan da aka cire tallafi sai kana da kuɗin mota hudu ka saya mota daya to yau yawan mutane kudaden ya shiga dogo tallafin da na dogo da ake biya kudin da ake biya mu na dogo a biya ba a cikin kudin mu ne ake cire kudin nan mu muke biya a cikin kudin da za mu saya mai kawai dai an yi ta an ka gama aiki a biya ka to amma ba su biya mu ba to idan kuka ce ku ba a baku waɗannan kuɗaɗe na tallafin mai ba to suwa aka ba kenan a to su suka sani ayin kullum abin da muke fada idan sun biya mu su yi publishin a buga a jaridu ko wani abu a ce an biya maketa kaza amma ita gwamnatin ta ce an ba da waɗannan kuɗin ne na tallafin domin daidaita farashin a kasuwa tofa misuraro kun ji cikakken rahoto wanda muka samu muku da kafar bbc hausa yanzu haka To sauraro kun ji abubuwan da suke faruwa a ƙasar mu ta Najeriya baki ɗaya. To sauraro mu dai muna roƙon Allah ka zaunan mana da ƙasar mu lafiya sannan kuma dukkan wani abubuwa na tsadar rayuwa Allah ka sauke mana shi domin Allah ka sa shugabanninmu su dawo yi mana aiki na gari. To sauraro a yanzu haka ka ji cewar babu sa hannun shugaban ƙasar Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu akan wannan farmaki da aka kaiwa shugaban ƙasar Nijar wato Janar Abdurrahman Tiyani. Bisuraro a wani bangare kuma mun jiyo wani cikakken rahoto wanda muka ji labarin cewar tsohuwar matar shugaban ƙasar Nijar wato Muhammadu Bazum ta kai ƙarar Janar Abdurrahman Tiyani babbar kotu wacce a yanzu haka za a zauna zaman ƙwato wa Muhammadu Bazum mulkinsa amma mai sauraro ba a nan gizo yake yin saƙar ba domin sauraro su kuma mutanen ƙasar Nijar sun ce babu makawa idan aka shiga kotu ba za su taɓa marawa Bazum baya ba domin a yanzu haka 'yan ƙasar Nijar sun ce za su tada zanga-zanga idan har aka dawo da Muhammadu Bazum mulkinsa. Mai sauraro mun gode da kasancewa da kuke da mu a wannan lokaci. ku ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mai albarka ta sharhi tv mu kuma za mu ci gaba da kawo muku rahotanni a kodayaushe mun gode ku kasance da mu a kowane lokaci ka ci gaba da sauraron tashan nan ta mai albarka